Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a kwamasi a biraka Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa dubin dubatan mutane ne suka gudanar da wani tattaki na neman a ɗauki matakin tsaurara mallakar bindiga a nan Amurka. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ɗalibar makarantar dabcin nan laya sharibu da 'yan boko haram suka ki sako ta tana gab da dawowa gida a tsakiyar makon nan ne kungiyar boko haram ta sako 'yan mata ɗalibai na makarantar kwalejin gwamnati ta dabci su ɗari da biyar a jihar yobe wata guda bayan da ta sace su amma ba tare da ita laya sharibu ba ga wakilinmu haruna da biyu da ƙarin bayani Inspector Journal ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya tabbatar wa manema labarai a garin Maiduguri cewa wannan yarinya guda ɗaya ta rage hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da ake kira Liya Sharibu tana nan kan hanyar ta na dawowa. Inspector Journal ɗin ya tabbatar da hakan ne bayan kammala wani ganawar su da kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole a hedkwatan sojan da ke garin Maiduguri wanda kuma ke tabbatar wa manema labarai kuma nan ba da jimawa ba wannan yarinyar za ta iso. ofisi muna da shi mana mm. <laughs> muna da labarin abinda ma nake magana da shi theater commander ke ne yanzu mun samu labarin shi yasa da ya shi yasa na dan ganin cewa special journal din ya za kusan jihohi uku da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ke fama da wannan matsalan tsaro to ko ya ganin wannan batun tsaron a yanzu haka na kai ziyara makar amin commands na 'yan sanda na borno adamawa da yobe kuma na yi assessin nasu and uh, yau na zo nan yau na mun samu partnership da su teta amin lafiya dole shugaban rundunar 'yan sandan najeriya kenan ibrahim idris to a nan amurka kuwa dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a nan washington da kuma wasu biranen kasar a yau asabar inda suka yi kiran da a tsawar dokar mallakar bindiga bayan wasu hare-hare da aka kai waɗanda suka kai ga mutuwar ɗimbin jama'a lamarin kuma da ya haifar da fafutuka tsakanin matasa a duk faɗin amurkan wannan gangami mai taken march for our lives wato yin tattaki domin kare rayukanmu ya samu jagorancin ɗaliban makarantar sakandare ta marjorie stoneman douglas da suka kubuta daga wani hari da aka kai a makarantar su a ranar 14 ga watan fabrairu lamarin da ya kai ga mutuwar mutane 17 a jihar ta florida jama'a da dama daga sassan amurka sun samu halartar wannan gangami wanda aka yi kiyasin ya hada mutane 500 a nan washington wannan ta ce daga birnin chicago muke na jihar illinois mun zo ne mu nuna goyon bayan mu ga ɗaliban jihar florida muna kuma so mu jawo hankulan mahukunta kan yara 300 da suka rasa rayukansu saboda hararen bindiga amurka muna ƙaunarki amma ki sauya dokokinki a daina fifita samun riba akan rayukan jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da harin da ya halaka mutane hudu a faransa ciki har da wani dan sanda wanda ya musayar kansa da wasu mutane da wani dan bindiga ya garkuwa da su a wani shagon sayan kayayyakin masarufi a garin trips da ke kudu maso yammacin kasar ta faransa tunaninmu da addu'o'inmu suna tare da waɗanda wannan mummunan har ya ritsa da su jiya a faransa trump ya rubuta a shafinsa na twitter a yau asabar a baya minista harkokin wajen wato cikin gidan a faransa gerard colom ya bayyana mutuwar ɗan sandan da ya mika kansa ga ɗan bindigar domin ya saki mutanen da ya garkuwa da su hukumomi sun ce an cafke mutane biyu da ke da hannu a harin ciki har da wata mata da ke da kusanci da ɗan bindigar da farko maharan ya sace wata mota ne a kusa da wata unguwa mai suna kakason. da ke kudancin faransa inda ya kashe fasinja guda ya kuma raunata direban kafin ya dangana da shagon da ya harbe dan sandan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya dabban mutane da suka gudanar da wani tattaki a nan birnin washington dc da sauran wasu birane a nan amurka waɗanda yawancin siyara ne 'yan sakandare don neman mahukuntan ƙasar su ɗauki mataki kan mallakar bindiga na zanta da abokin aikinmu nazir ahmad hausawa wanda ya halarci tattakin To a uh, Sarfila yanzu ina tsakiyar uh, Constitution Road inda ake tsakiyar Washington DC inda ake gudanar da wannan uh, gagarumin taro. Ɗalibai daga faɗin Amurka gabaki ɗaya zan ce babu jihar da kusan babu ɗalibai ba su zo ba. Da iyaye mata da malaman makaranta da kuma mawaƙa da masu shirin fim da kuma masu raji babu irin wanda babu a wannan wuri. To ganin cewar su waɗanda suka halarci wannan taro yara ne ƙanana kuma ka ce sun zo da iyayensu. A to a cikin waɗanda ka yi hira da su ko kazanta da su ya suke kallon tasirin wannan yunkuri da suka yi zai tasiri ko kuwa? To a kallon da suke yi shine yaran suna kira ne ga waɗanda suka isa zaɓe a cikinsu suna buƙatar cewar su fita su yi zaɓe domin canja shugabanni ko kuma 'yan majalisa waɗanda suka nemi su canza wannan dokoki akan bindigogi amma ba sun ki canjawa suna ganin cewa ya kamata su zaɓi waɗanda za su hau wannan mukami da za su iya canza wannan dokoki abinda suke kira kenan sannan kuma suna ganin cewa wannan wata rana ce wanda daga yanzu su akan kansu akwai yaro da newa magana ɗalibi dan makarantar Florida hmm. yake cewa shi yanzu abin da yake shi ne shi kansa shi harkar siyasa a nan gaba To kamar yadda ka sani da cewar an yi wannan taro a fadin Amurka ba ma wai a Washington kaɗai ba. Wannan wani tasiri zai yi idan aka duba gaba ɗaya. Eh to abin da nake gani shine wannan wani lokaci ne akwai mutane da yawa da suke yi kukan cewar yanzu saboda wannan harbe-harbe ya shafi makarantar da ta shafi fararen fata da yawa yanzu dole za a ɗauki matakai saboda ka san akwai magana ta cewar bambancin launin fata idan abu ya shafi wanda ba fararen fata ba a Amurka ana nuna bambanci da shauransu wasu suna ganin cewar yanzu za a ɗauki mataki kwakwara a kai. To abokin aikin mu kenan Nazir Ahmad Hausa amma Nazir mun gode kwarai da gaske. To na gode Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron maimaicin shirin tsintsiya da da za ta kawo mana. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin manoma da makiyaya a kan ko shin kirkiro ko kuma keɓewa makiyaya wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya a tsakaninsu kuwa? Assalamu alaikum sunana Abubakar Baba Abdullahi. a ware masu wajen kiwon nan ba zai kawo zaman lafiya ba domin ni a tunani na idan aka ware masu wajen kiwo to makiyansa sun samu inda za su dinga kai masa hari kenan amma idan ba a san inda suke ba to za su samu kwanciyar hankali su yi kiwonsu hankalinsu kwanci amma muddin aka ware masu wani gu cewa su yi kiwo to waɗanda za su cutar da su za su dinga bin su hagun su cutar da su alhamdulillah sunana muhammad dodo oroji uh, kuma in ce foma shugaban uh, mai yala na babban birnin tarayya na abuja kuma gigo ga fulanin najeriya don duk abin da aka yi fulani suka neme ni shawara ko kuma aka gwamnati gaskiya <clears throat> ba wani bahulatari da yake ra'ayin cewa a keɓe shi uh, a bashi ɗan hekta ya kiwo <clears throat> wannan ba zai taɓa yiwa ba sannan kuma dalilin da ya sa ko saboda najeriya dai tana da dazuka har yanzu inda 'ya'yan fulani za su kiwo kuma duk wani gwamna da ya ce shi zai ware jihar shi ya ce baya son ya ga fulani ko fulani ba za su kiwo ba wannan ba yana neman zaman lafiya ba ne saboda Fulanin nan fiye da shekara 250 ko kuma 300 suna tare suke ma da wanda da da wannan jihar tare aka taso idan ana ni abin da nike gani ya kamata duk abin da za a a zauna da mutane a ce me kuke so ko kuma me ya kamata a yi a yi abin da ya kamata amma ba za ka don kana gwamna ka samu an zaɓe ka ka zama gwamna ka nuna ƙabilanci ka ce kai <clears throat> wata al'umma ta mutane ba za ta zo jihar ka ba sai waɗanda kake so to ina ganin ba wani gwamna da yake da wannan hujjar saboda ƙasa ta najeriya ce kuma duk ɗan najeriya yana da hujjar je kowane ya walwala ya yi sana'a kiwo sana'a ce kamar za ka iya zuwa kowace jiha a najeriya kai kiwo kai noma eh to a rigingimu tun da aka tashi shekaru fiye da shekara 250 manoma suna tare da su makiyayan nan kuma rikicinsu idan suka yi suke zama su walwala rikicinsu ba tare da gwamnati ta shiga ciki ba a kuma shari'a tana iya kama kowane mutum idan ne abin da nike ce ma nigeria duk mutumin da ya yi rashin gaskiya aka tabbatar da ya rashin gaskiyar to abin da ya kamata a hukunta shi ba sai ya yi rashin gaskiyar wani ya zo ya kashe shi sannan da baya kila ya je rama ko wani abu ko wani ya je ya kashe wani don saboda siyasa ya ce ai shi ne saboda ai mishi abu kaza ya je ya rama to wannan duba daidai bane abinda na sha kira ga Najeriya gwamnatin Najeriya ya kamata duk wani mutum da ya yi rashin gaskiya idan makiyayi ya je kiyon gona wadda take manomi ya je ya yi nomansa hakkin shi ne sai ya kai shi kara ko ko su sulhunta ya biya shi to assalamu alaikum warahmatullah sunana ibrahim umar kuma ni manomi ne ni a ra'ayina ban yadda a ce an ware ma fulani wurin kiwo ba dalili na ko shine wai ma da hanyar me ya samu hanyar su da ai da suna da hanyoyinsu wanda akalla ya kai mita ɗari wanda tun kamun a bada incin kai aka fitar musu da shi an zo an toshe wa inan wuraren sannan yanzu kuma ba su da inda za su bi su je dole sai su shiga gonar mutane su wuce ni a irin nawa ra'ayin a da musu da hanyoyinsu ya fi alkhairi da a ce an ware suri guda domin in aka ware suri guda barayi ma za su iya zuwa su kashe su kamar inda a yau ni gidan gonan mai gidana an ɗiba shanu ya kai ɗari biyu ba zan da ya faɗa ko ba amma an kora mana shanu ya kai ƙwaya ɗari biyu da wani abu kaga sanadin an tara suri guda inda a ce kwa kiwo ake kamar da yadda da iyayenmu da suke shan shanu su ba fulani kaga da ba samu wannan shanu haram kora su ba ta sunana Abubakar Sadiq. Ni manomi ne. So ina tunanin wannan wannan ware filin kiwon zai kawo zaman lafiya ga mu da kuma su makiyaya. Saboda yawan bannan da yake faruwa a gonaki a ce duk mu dai manoma da makiyaya an sani mutane ne masu zaman lafiya wanda ba ma rigima. Assalamu alaikum sunana nura kabir gaza ni ba fulatani ne wanda nake neman in san menene haƙƙin manamu na fulani a gaskiya kamar yadda aka kawo wannan shawarwarin cewa za a ware mu wurin kiwo wannan abin ya ƙara safkar da natsuwa a kaina na ƙara jin cewa lallai wannan sana'aita mu tana da matukan mahimmanci a rayuwarmu da rayuwar ƙasarmu da muke rayuwa a kanta tunda har a gane cewa kamar yadda wasu suke ganin cewa su dakatar da mu mu daina yawo a cikin dajin jihohinsu domin suna ganin cewa mu ne ke kawo rikici a cikin wuraren nan wanda kuma wasu mutane sukan shiga daga cikin musu ba saja da mu su kawo fitintunu a ƙasa to wannan abin da aka ya yi man daɗi na yi matuƙan murna da shi allah ya taimaki dukkan wanda ya kawo wannan shawarar allah ba da ikon aiwatar da wannan abu sunana muhammadu sirajo a matsayina na makiyayi tunanin da nake yi kawai guda ɗaya shine idan aka ware wurin to abin da ni nake tunani shine yaya za a yi a samu wurin da makiyayin nan za su zauna a ce a samu ruwansu da kuma abincinsu a kowane lokacin da zai wadatar da dabbobinsu wannan shine abin da ni nake tunani tukun assalamu alaikum ni sunana Muhammadu kabiru manomi a ni ra'ayina game da maganin makiyaya da manoma ina gefen manoma ne kuma a fitar da wannan filayen kiwo da masu noma haka masu wurin su daban wurin kiwo da zai kawo zaman lafiya saboda ana samun sabon tsakanin manoma da filani game da noma ana suna samun sabon tsakanin su don gaskiya da dadewa na samu wannan labarin da yawa kuma na ga a lokacin na karami na ana samun sabani tsakanin manoma da makiyaya ana samun sabani sosai don wani lokaci ga lokacin kwashe kayan gona za ga filayen sun shiga sun ci amfanin gona sa samu rigima tsakanin manoma da makiyaya sunana isa ibrahim um, gaskiya a ra'ayina ko abin da nake ganin shi shine zai kawo mafita insha Allah shine tun da mun tun iyayenmu da kakanninmu da muka taso muka ji ana akwai burtaloli to don me yasa ba za a zauna akan maganar burtaloli din nan ba idan aka ce za a tara su wuri ɗaya kamar yadda na taɓa ji wani amuryan amurka ya bayani kwanan baya a kenya yadda ake haɗa su wuri ɗaya da waye da waye da shawansu mu nan gaskiya wannan abin ba zai iya yiwa ba dalili ko shine can inda fulani muka san su iyayenmu da kakanninmu ina wannan burtaloli? muna da hukuma a ƙasar nan ita ce a gaba ita ya kamata a ce ta tuno wannan abin ta mai da shi ta zamanantar da wannan lamari in an yi haka gaskiya shine a ra'ayi na shi ganin shi ne zai kawo zaman lafiya Ba kar mu bata ci mu yana gare mu zo mu zauna zama na lafiya Abin da ya sawaka kenan a yau, a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. To a gaida jama'a yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. su suka dawo da su ba mu san abin da gwamnati ta yi ba amma su suka dawo da su <laughs> an samu nasarar dawo da matan sakandaren dabci da hudu biyar sun riga mu gidan gaskiya inda ake batun dawowa saura daya liya sharibu a dubuni ya yi fatar samun dukkan matan ba dare ba rana ba kirista ba musulmi ana ta addu'a tunda na dabci sun zo sauran balas din mana shibok da izinin Allah su ma kwana kusa da za su dawo kungiyar kare demokradiyya ta cece Obasanjo don ziyarar kaburbura a Benue da nuna hakan zai kara kiyayya ne a tsakanin jama'a yan kuwa ko waɗanda aka kashe da dama amma Obasanjon bai je ba. Tasirin gim ɗaya ne daga 'yan kungiyar. Ya kwarance da inganta sharri da kawo baraka tsakanin al'umma duk abin da za a yi idan ba ya tafi daidai da shi ba sai ya bi hanyar zai rauna shi. Hukumar zaɓe ta ce san bata ce za ta hana waɗanda ake tuhuma da cin hanci tsayawa takara ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta dage zama don juyayin mutuwar sanata Ali Wakili. Bill Gates ya ce asusunsa ya zuba dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida don jin kai a Najeriya. Nasiru Adamu Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The To yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran Muhammad ɗan amarya daga Bauchi da Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. Ga rabaran ɗan amarya. Mai sauraron Assalamu alaikum. A yanzu haka a kowane ɓangare a cikin ƙasar nan wasu maganganun sai godiya ga Allah. wasu maganganun sai a yi hakuri amma yaya Allah yake so mu gudanar da wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah ma'ana wuri ne na musulmi da kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da za ka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira. Kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne ka yi komai da tsoron Allah. Haka kana musulmin Allah ka yi komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka. hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa wajibi ne ko mu kirista masu bin almasihu ko yan mu musulmi dukkanmu mu dukkufa ga yin addu'a mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun Najeriya ne girman Najeriya ne don haka mutanenmu ne dukkansu muna ƙaunarsu wannan shi ya kai mu maganar ta uku maganar ta uku magana ta uku kuwa ita ce kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka bi ka'idar da aka ce a yi ka ce to ya Allah sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum abu na gaba banda musguna ma kowa karka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi. karfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne karfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da karfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibe ka bar wa Allah dukanmu ai wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah a yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini mai sauraro ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya amin shi ko Sheikh Almadani cewa yi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ku bayan Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijinmu mu tausaya mu junan mu tausayin junan nan fa mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kashe da kusa ne ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai sai na ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci yana cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun da ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba kai a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan za coci sai ya ce maman wane da Allah dare mu ɗakin na dawo zai je masallaci ci tsare mun kayana a kasuwoyi mu duk haka muke muna zaune ba tashin hankali ba faɗa ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mana rikicin watakila ya ɓoye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu sannan yake samun kuɗi yake rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓaka samu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'ummar da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin wa'annan abubuwa ga baki ɗaya in uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah nake roƙo ya taimake mu dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan uwanmu da suka yi mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murai Amurka anan Washington DC yanzu agogon na cewa karfe biyar saura minti hudu na yamma. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kasashe uku daga cikin biyar da za su wakilci nahiyar afirka gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a kasar rasha sun yi nasara a wasannin sada zumunci da aka fafata a daren jiya juma'a a zaman wani sashe na shirye-shiryen tunkarar gasar Najeriya dai ta bakunci kasar Poland ta kuma doke ta da ce ɗaya da nema ta hanyar ɗan wasan ta Victor Moses da ke taka leda a ƙungiyar Chelsea wanda ya zura ƙwallon ta hanyar penalty bayan da aka yi masa shigar mugunta a cikin akwatin gola. Wannan ne babbar nasara ta biyu da kocin ƙasar Garnet Rowe ya samu bayan da a can baya kaɗan Najeriya ta doke ƙasar Argentina da ci hudu da biyu. wannan nasarar ta kuma kara wa 'yan kasar ta najeriya kwarin gwiwa la'akari da doke kasar da take ta shida a duniyar kwallon kafa da ta wa najeriya da matakai 46 sauran kasashen biyu da suka yi nasara ko su ne kasar morocco da ta doke sabiya da ci biyu da ɗaya da kuma tunisia da ta yi galaba a kan iran da ci daya da nema sauran cikon kasashen biyu a gasar ta duniya kuwa wato senegal wadda ta yi kunnen doki da uzbekistan da ci daya da ɗaya yayin da ita kan kasar masar kashi ta sha a hannun portugal da ce biyu da ɗaya tsohon dan wasan najeriya emmanuel emunike ya ce ya bar aikin sa na horar da 'yan wasan kungiyar sc khartoum ta kasar sudan bisa yarjejeniyar fahimtar juna amunike mai shekaru 47 da haihuwa ya karbi aikin ne a watan nuwamban da ya gabata a kwanta ragin shekaru biyu to amma ya ajiye aikin saboda matsalar kuɗi da kungiyar ke fuskanta tsohon dan wasan na barcelona ya yi nasara a wasanni uku ya sha kashi sau uku ya kuma yi kunnen doki sau biyu a zamansa a kungiyar ta sudan a kasar spain kocin kungiyar real madrid zinedine zidane na fuskantar matsin lamba da kalubale a daidai lokacin da wasu zaratan 'yan wasansa da ma wasu da kungiyar ke zawarcin su suke fatan korarsa daga kungiyar daya daga cikin manyan 'yan wasan kungiyar gareth bale ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta barin kungiyar muddin zidane ya ci gaba da shugabancinta to sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar florentino perez ya bayyana kudurinsu na yin wajarar da wasu 'yan wasansu domin maye gurbin su da sababbin jini a bangare ɗaya kuma shahararren ɗan wasan gaba na kungiyar psg ta kasar faransa nema ya shaida wa kungiyar ta real madrid da ta daɗe tana zawarcinsa cewa sharaɗi ɗaya kawai na komawarsa kungiyar shine ta sallami kocin ta zinedine zidane murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria. To a gaida Malta da wannan kuma muka zo ga ashirin na ƙarshe labarai a takaice. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ɗalibar makarantar dabcin nan Laya Sharibu da 'yan Boko Haram suka kisa kota tana gab da dawowa gida. Shugaban rundunar 'yan sandan ta Najeriya ne Ibrahim Idris ya tabbatar da hakan. a tsakiyar makon nan ne kungiyar boko haram ta sako 'yan mata ɗalibai na makarantar kwalejin gwamnati ta dabci su 500 a jihar yobe wata guda bayan da ta sace su amma ba tare da ita liya sharibu ba a nan amurka dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a nan washington da kuma wasu biranen kasar a yau asabar inda suka yi kiran da a tsaurara dokar mallakar bindiga bayan wasu hare-hare da aka kai waɗanda suka kai ga mutuwar ɗumbin jama'a To madalla masu raro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umari da ma injiniyan mu na yau Malam David. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.